yawwa ai labai kana kai ne kana birge ni ah, mata sai ana kana birge ni wannan ka auke kana bi to nan gurin wannan ka dauki kirabi ka kai mana yi ah, kada eh ba ki manka bane Allah ku Allah tsara Ai ne wannan masu zuwa gidan ne su tare eh. haushin su nake ji wannan. Ba komai arziki ne. Arziki ne kowa da bayan bayan akwai me ya bala kudin me ya bala kudin kuma ka gaya ka gaya mata cewa shinkafar nan ana ka zan ka mata ka je zan ka ne ba na jare na gajiya ba gajiya gida ake kai ne wallahi na dan yi aiki madalla madalla a kasuwar a kasuwa fa alhamdulillah komai sai kan kama aiki wato wani al'amari ne yake tafi da ni eh ka san wata yayin nisa eh kusan 21 ga wata to do Allah nake so jibrin kai mun wance shinkafa za ka ba ti haɗe ne rai in Allah ya so bashi za ka bayi in Allah ya so in Allah ya kai wata na karewa ina ɗauka albashi in ba ganni ba za ga yaran nan ya turo maka shi na yi kuma da kuɗin ka baba ya ce mu kowaye kwanne na dawa kada in kuskuren ƙara ba wani bashi ko kyauta ko aro ko wani abu haka yi shi ya tamu layi ita koma waye izo zancen bashi ko na abin nuna masa cewar gaskiya ba ba dama a matsayina na wan mahaifiyar amma ka ce da ni ya ce ko waye ni baban namu ma ce a yi ko ita baba ta mu ce ta zo kan ba gaskiya ne ni ma na biya ma ke to ba da na gode ka ji jibirin a da yar kwattawa ba damuwa na gode Allah shi albarka wannan kwaji za fata 150 times 180. Salamu alaikum. salam. Ah, hidima. Dubu ashirin da bakwai kenan. Ya garin? Ɗan alhaji, ni dai wani taimako na zo nema gurin amma idan da hali ɗin zai yi. Hidima, taimako, a da sabon iya. Ɗan alhaji, wallahi yunwa nake ji. Bashin taliya nake so ka bani leda ɗaya. da kifin gwangwani idan da hali wallahi tun jiya ban ci abinci ba shirin na suka taimaka wa inda hali wato hidima abinda kuka kasa ganewa a karatun duniya da karatun bariki shi fa inda fa kuka rabu da saurayin ki fa shikenan kika koma gaba ɗaya dan abin shafa nan ma babu dan alhaji kenan to ai kai ne ni fa da duniya kai nake so yanzu dai ina taimaka ke, ina taimaka ke, amma kai baka gane ba Allah ko shine ne ci to bar kuma ni kai na fa sai da dai tunanin so na kike to amma saboda kin san ni din mm, mm, mm, ba wani wannan nake da shi ba lissafi na karamin lissafi ne sai na kasa gano so na kike amma kuma to kuma safara kuma haka ba wata bazawarar dariya haba dan alhaji sai ka ce ba wani waye ba kana rikakken dan bariki Allah ko. har ka zauna baka san sike da zaka ka koya wani alakan ba tare da kowa ya sani ba ai rasa me mu gama bata sani ba ba kaman ba wani fitacce ba black market kenan <laughs> haka eh. nake nufi ni tunani na bai taba kamun zamu iya black market ba kwantar da hankalinki daga yau kin san saratu gidadu mm. kin ga girma irin na saratu gidadu mm. da sa kenan mm. to sai kin fi da sa girma in dai ina raye <laughs> Allah sarki hidima <laughs> ba ki ga hidima